بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جميع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na fara jaddada mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya ni'imta mu cikin wanda ya raya kuma ya rayuwar rayuwarsu har suka ga wani wata mai albarka ya ni'imta mu da ni'imar lafiya kuma ya sanya mu cikin masu lafiyan muka yi aiki gwargwado iyawa a cikin wata Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau ashirin da takwas daidai wanda irin ranar ne muka saba rufe tafsirin alkur'ani mai girma sha takwas wata ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗaya wanda ya yi da ashirin da ɗaya daidai 28 ga watan Ramadan na wannan shekara ta Hijiriya 1441 wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan biyar na shekarar da ashirin. A yau ne tafsirinmu na bana na wannan shekara 2020 kuma 1441 Hijiriya za mu rufe tafsirinmu na wannan shekara a wannan shekara dai Allah da ya yassare mana karanta surori guda biyu cikakku mai suratu Yunus da suratu Hud alaihi wassalam da wani ɓangare na ƙarshen suratu Tauba. Allah ya ba mu iko mun karanta su kuma da waɗannan su guda biyu a kansu ne Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddari ƙarewanmu da rufewanmu na wannan tafsiri daɗewar haka in duka ya tsawaita rayuwar ya ba da lafiya za mu tashi a kan su Yusuf farko dai kamar yadda ce ina gode wa Allah mai kowa mai komai wanda da tsawaita rayuwar da ba da lafiya kuma ya ba da iko ya ƙakuro mana kaɗan kaɗan kaɗan na karatu da fassarar alkur'ani ɗin har da fassara wanda da an zaunar da mu a gaban hamshakan malamai da an samu kurakurai masu yawa kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana wannan kurakurai da kakara da muka yi saboda da niyya ne kuma ba don nuna isa da tsama da fanka da cewa an san wani abu ba san wallahi Allah subhanahu ta'ala bisa wannan tawfiki abinda muka yi daidai Allah ubangiji ya karɓa mana ya ƙara haskaka mana ya ƙara kuma maimaita mana waɗannan surori guda biyu da muka karanta da ɓangare na suratu a tauba suratu tauba zunzurutun ayoyin bayani ne akan munafukai da kusun gwilansu da yadda suke canjawa suke rikicewa launi-launi da yadda halayensu da ɗabi'unsu da yadda za ka gano su da mu'amalansu da irin furucinsu da kalmomi da ke fitowa bakinsu a kuma su bayin Allah waɗanda suka riƙe gaskiya da yaƙin fita yakin tabuka suka riƙe gaskiya su kuma gaskiyansu ya fidda shi ya fidda su da su hilal bin umayya da abokanansa su kuma suratu yunus da suratu hud kansu bayani ne akan galibin kistoshin annabawa da al'ummominsu da suka karantar da mu halaye daban-daban-daban da annabawa suka shiga wajen ƙoƙarin shiryar da al'umma amma abin ya fi ne ƙarshen da aka halakar da shi ya zamanto mana wa'azi sun bayyana da kuma halin ɗan yadda baya kusantan Allah sai ya ga bala'i da musiba da wa Allah ya kusanci Allah a waɗannan al'ummomi kenan to alhamdulillah mun gode Allah bisa wannan ni'ima abu na biyu wannan azumin Ramadan na bana shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya azumi ya zo a wani yanayin da kusan lokacin Haihu haihuwan iyayen da su fi wannan yanayin ba ta zo ya karar da mu a cikin wani annoba da Allah ta corona ya tarar da mu a lokacin da aka kulle masallatai juma'a ya tarar da mu a lokacin da aka rufe masallatai na hamsu salawat wanda galibin ibada kuma da aiwatar da ita ne a cikin hakunan Allah kamar tarawihi tahajjiji tafsirin alkur'anai tafsirin alkur'ani ita kafi a masallaci siyamun laili da buɗe baki da duk ba ibadu galibin su kasu ce su da tara ba su a aiwatar da masu a masallatai ne amma fa'alun lima ya sha lima mai aikata abin da ya ga dama da sai ya nuna mana wannan akasin a farkon tarihin rayuwar mutum da taɓa gani ba ya sauya ibn Allah maɗaukacin sarki manzo Allah ya ta faɗa mana cewa mu mori daman da Allah ya ba mu kafin rashin daman ya zo mana mu more shi waɗannan yanzu ne manzo Allah yake faɗa mana abin da dama haushin rabu ne yake yi zuwa ta hajji ta kuma ne a gare shi da siyamul da su a sham ga shi wannan yanayin ya mai daidai daɗi yake ji da murna a zuciyansa da aka zuwa masallacin wani dariya ne wani kwamfuta wanda kuma ya saba zuwa dama dole ji zafi amma Allah da ya kaso shi ya kawo lura kuma Allah zai ba abin da ka saba yi a kwanaki da ranar ka saba yi a masallaci Allah mai yiwuwar rahama ne zai baka. rahamar Allah ta fi duk da muke zato wannan annobar ta corona ta kawo cututtuki wa'un tsiro ta aka yi ko ba a tsiro ta yahudawa ne suka tsiro ta ko ba yahudawa ne kullu shay'in dai al-muhim tana kisa ba ya tsiro din duka ba yahudi ne idan ya harbo da bindiga aka harbo ka da bindiga sai ka kasa kauce ka ce ai yahudu ne ya ci ta dole ka gudu ai in ka ga mutum da ita ai dole ka nemi yan buya duk in an harbo ka kauce ita wannan bindiga ba yahudu ne ya yi ta ƙarya ne wallahi ƙarya ne ba su kisa ba to in ya kirkiro dama ranci ne ai yana son ka da sharri ai so ne ka kauce amma muna masu imani har a jiya da shekaran jiyan wannan lalura ta corona da jiyanta da yau inta da gobenta duk muna imani da yaƙini da tabbaci kenan da Allah ta ce. Ko ka samun mutum sai da izinin Allah. kuma wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah bayyuwa gare yi mutu sai da idnin Allah muna masu wannan idnillah daga Allah take Allah ne ya kawo ya so ta da hakan kuma Allah ne mai yayi mai dauki ta Allah ubangiji shi kai muke sa rai muke sa da abin zai yayi mana ita ya yaqini na har ila yau muna kan cewa lallai jama'a su riƙe azkar da suna na ambaton Allah in za a fito ga yanda za a fita in za a shiga ban gida ga yanda za a fita in za a sa gida ga yanda za a fita duk zikirori din nan na ambaton Allah da su dafaɗi da kariya da mutu ya kai su muna na kan wannan bakan wannan ga ta wannan laluran kenan za mu yi amfani da wannan dama mu jinjina ma manya-manyan likitocinmu na gidan Najeriya da wajen Najeriya masu ikhlasi da gaskiya a ciki wanda suka hango hankalin su ta tallata wa suna faɗa wa al'umma wasu suka faɗi ga yanayi ga yanayi da za a kauce kuma suka yi ɗamara dare da rana babu hutawa wajen kare rayukan jama'a wanda a haka ne ya jawo su ma har da dama daga cikin su rayukansu sun salwanta ina roƙon Allah ubin ya ji kansu ya gafarta musu da kanta tabbakwacin su Allah ya kinci al'amuran iyalansu da ƴaƴansu da suka mutu suka bari Allah abu ne ƙaryar mutum ya ƙaryata shi abu ne mutabatir عالميا الخبر المتواتر يثبت بالمعاينة sai wanda ya tabbata shi ne wanda iko ya gani ya tabbata kullum ana mutuwa kuma Allah da ikon shi kafin a fara a yanka sai ga manya-manyan kasashe bila sai da aka rufe masallatai a waɗansu wurare bila adadi a zo Najeriya in aka dakatar da juma'o'i a kasashe daban-daban daban na musulmi bila adadi wanda akwai ƙungiyar malamai masu yau da fasa bila adadin sosai a zuwan Najeriya. Kuma sai da malamai suka da yadda fitawa cewa eh hakan ya yi bila adadin kafin ta shigo Najeriya har a fara bayani. Ya sa Najeriya aka ɗauke ta laban. Aka ɗauke ta ƙarya ne. Aka ɗauke ta neman kuɗi ne. aka ɗauki malaman makaryata ne aka ɗauki malaman ƴan kwangila ne Suna abin zagi sune abin la'anta suna abin kinewa suna abin zargi alhamdulillah malamai sun ba da fatawa ne daidai bisa ilimi daidai bisa ƙa'idodin shari'a da malamai da likitoci da shugabanni da gwamnati da suka tsaya galibi sun tsaya ne tsakanin da Allah don kare rayuka bayan da za a yi da ya halakar da al'umma ta musulmai sai ƙarya ne ungoyi baya zai yi ba sai zan faɗa wa Allah su kuma ta'ala me ba na alal aƙida ma in yau ba ma aka yi in karya ne ma aka yi alhamdulillah Allah ya san niyya garin kukutar da al'umma ta ne aka yaudare to ina na yi asara ina na yi asara saboda haka alhamdulillah canjin yanayi na gabanan ba ta dalilin wannan annoban ba wanda bai sha zagi ba ba wanda ba ne masa ba ba wanda ba al'ance shi ba ba wanda ba a masa kazafi ba babu wanda dai ba a masa abin da aka masa ba amma duk wanda ya iya nashi ƙoƙarin Allah subhanahu ta'ala ya sani wanda suka yi jiki ta bari musamman ma wani abubakar A. abubakar wanda ake masa lakabi da abubakar alasuri wani ɗan sakwato mazamin kaduna Kaduna ya yi karatu a misira babu ranar da zan yi karatu ba zahiri ba babu ranar da zan yi karatu ba kala'anta ba babu ranar da zan yi karatu ba kala'anta ba alhamdulillahi abinda mutum yake da shi shi yake bayarwa abinda nake da shi karatu ne da kuma tafsiri da fakawoyi su nake bayarwa ba su zaki da kanta da nan su na abin da suka samu ko kuma su ne abin da za su iya bayarwa to Allah ubangiji ya haɗa mu a kiyama gaba da ƴan ƙarfi da ƴan ƙarya da ƴan abin nan a ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun san waɗanne ne maƙiyatan al'ummata bai suka ce a'a ai makiyantan al'ummanka su ne wanda ba su da kwabo da sisi a na su makiyantan al'ummata su ne wanda za su je alkiyama da ayyuka masu yawa A sunuka ga sallah ga zakka ga haji ga azumi da daga ba su ga mutane sun taru sun yi layi shi aiki da nasu yana jira a ɗebo a biya shi ya gaji shi ya mun kazafi ya ci mutunci ya ya zubi shi ya yi ba a yi ba ana biyan mutane to gara irin waɗancan maƙiyatan al'umma masu sun yi aiki ba har sun je da lodin kaya har sun je da ladan ma su da tsaunuka ce na irin na yanzu da babu aikin ma banda shafi da zagi da kazafi da lafiyar al'umma alhamdulillahi in dai wannan ne aikin mutum ya yi zagi ya yi ta zagin ya yi ta zagin ya yi ta zagin har harshen shi ya zazzabu da zuwa a kasa ga fili ga doki duk wanda ya zagi an ɗauka kuma a ci gaba in wannan sana'a tana yi a ci gaba in sha Allah tabaraka ta'ala Allah ubangi ya sakawa malamanmu da alkhairi da suka ba da gudunmawa da faɗakar da al'umma da karatuttuka daban-daban da bayanai daban-daban a kan hukunce-hukuncen Ramadana daga falalan watan Ramadana falalan mai azumi falalan azumi aikin da ake bukata a Ramadana falalan goma shi. falalan lailatul qadari falalan itikafi falalan da kansu da kai da yanda ake fidda shi da ake hawa da yadda ake bayarwa da nau'in abinci da ake fitarwa da kuma falalan shi suna iya saka malamai da alkhairi wanda duk suka yi abin niyan su kyakkyawa ne suka yi kuskure Allah ya fi Allah kuma ya ba malamai haƙuri bisa su ne mafaɗanta sune abun zargi sune abun zagi don mabiyansu sune ne yan kwangila sune ne kaza su ne kaza kuma bayan an gama zagi mutum ya yadda malaman su masu masa wata in ya mutu su sanya shi a littafin in ya mutu su masa sallah in ya mutu su ɗaura mai aure ya yi aure ɗaura masa addini duk wani abu da mallaki zai jagorance su a gobe kiyama sun yadda amma abun duniya ne mayaudara ne Allah ubangiji ya bawa malamai da ɗaliban ilimi haƙuri biyu da wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayawa malamin da yake rayuwa cikin jahilai Allah ubangiji ya bada haƙuri da juriya a ci gaba da juriya da haƙuri wannan tafarkin annabawa ne a yi haƙuri shugabanninmu daga shugaban ƙasa har gwamnanmu na jihar Kaduna da shugaban da suka hoɓasa wajen ganin lalle sun kare al'umma bisa kyakkyawan niyya abin da ba su ladan sun sun tsayuwan daka in niyyar mutum ta kyau in Allah Ubangiji ya maka, in Allah da sai an ga nasara saboda Allah yana amfani da tsarkakuwan zuciya zuciya tsarkakakkiya mai ikhlasi wanda suke rufin Allah ayyukanta to insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki a ba ta nasara wannan jama'a za su zo su gane cewa lallai waɗanda suka yi ƙoƙarin cewa kare rayuka da masoya ne Allah ya saka musu da alkhairi musu albarka bayan haka muna a goben mu kwarai da gaske da jinjina da girmamawa da ɗan uwan musulmi gaba ɗaya da suka shiga wannan yanayin ba a yi azumi a haka a kai kalloli a yi haƙuri da kuma rashin bore da waɗansu suke inzara mutane a yi borewa shugaba yi wa bore ga jagora waɗansu kuma wurare macen yasa za su sun zuro sashen malamai na kaduna ban zame su suna anta suna ta tsinuwa da yajin shugabanni da makamantansu a kan su da a jirgin sama ina kiran mutane wannan ɗabi'ar ba a malaman kirki ba ne ba arziki ba ne ka yi wa ɗan ka musulmi irin wannan fatan annabi ba mai la'ana ba ne mai mai tsinewa ba ne ba mai tsinuwa ba ne mai ba mai furta alfasha ba ne mai ba mai fatan halaka da ɗan uwanshi musulmi ba ne saboda haka al'umma su rika nutsuwa da abubuwan suka taso musu su zama su biyayya wannan wallahi shi ne tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mai godiya da fatan alkhairi a cikin kwamitin masallacin almana wanda suke hikima ma wannan masallaci da rana da rayuwansu da dukiyoyinsu da tunaninsu na alkhairi da kulawa da wannan santa da kulawa da wannan masallacin tabbatar da duk da ake bukata na jin daɗi da walwala da yin ibada cikin jin daɗi da walwala da sauki da shauƙin ma wajen ibada duk suna yi Allah wani ya sata musu gidan aljanna Allah yi wa dukiyoyinsu albarka yi wa zuriyarsu albarka Allah ubangiji ya ji kan magabata nasu gaba ɗaya masu ɗaukar nauyi na tafsirai mutane daban-daban sun aika waɗansu na kansu waɗansu ban ma san ba da waɗanda suka samu ɗauka shekaru da suka wuce shekaru da suka wuce da su ba bi su ma a lokacin su ne suka taimaka ce da kuma marwala mai albarka airline ba ce da suna accountant a a keji akawai ganar na wannan jahan haruna Kajuru. lokacin shi ma an ba da gudunmawa ba zan ce da uwa uba alhaji sun yau da asd shekaru da dama ba zan mance da alhaji na dawo tattangi da amadu tattangi ba zan mance da gwamnonin musu gwamna mataki da mutane da dama da hajiya maryam bukado wanda shekaru da shekaru suna ɗaukan nauyi da suladan salihu masu ɗauka dai da yawa jiragen bidiyo ga kuma duk akwai senato a ah, ubakani ya ɗauka akwai Jamila Maran na libaki da hudu da tafsiri da sai shi ke ɗauka shi lahi akwai waɗansu bayan Allah a Abuja akwai waɗansu bayan Allah da ma ba sa son a sa su. akwai ɗan jarida akwai su injiniya shaibu dama da dai sauran shi abin a ah, mufta zonal abin na kaduna ke da kaduna ala Muktar, da sauran ɗan uwa masu gudu da kyamara kullum ka su a nan irin su Bayan makarantar su Allah wani ya saka musu da alkhairi ya musu albarka Allah ya sanya waɗannan ayyukan nasu a cikin zamin kyawawan ayyuka Allah wani ya amfanar da su da su da iyayensu da zuriyansu Allah wani ya azurta su ya musu albarka a rayuwarsu gaba ɗaya bayan haka a gabanta da ƴan uwan malamai ba wanda kullum ana tare da cikinsu akwai alarin mamala yusuf dumare su muhammad sani dan masallaci ɗauke da ramon sai su mala abdullahi su mala ibrahim zai sauran yan uwa dama su da su ahmad muhammad babba akwai su dr abubakar sani wanda shi yake jagorantar motsa hajjudi Allah bai kaddara wannan shekaru ba akwai Ibrahim Musa a salafi akwai Malam Isa'i Hassan akwai su a abdulmuhim akwai su Malam Musa Abubakar malamai da dama wanda kullum muna tare a nan kuma na amfana da kusurwansu da kuma fadakarwa da inda suke idan na ɗan kuskure a wani gu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya yi wa rayuwarsu albarka a duk inda suke ba zan manta da ɗan hizban mu ba wanda na tabala karkashin jagorancin Abdulrahman Zakariya Quran on Carpet da shi ahmad da saurin yan hizba da kamala da kuma ɗan uwa dasti daga anguwar wanda su masana da wannan lalura da corona da kare muke a wannan wajen tafsirin suna kare da mu dare da rana safi da yamma lokaci ta hajjiji da haƙuri wajen tsara motoci da kulawa da babban hawa da security masallaci na ciki da na waje Allah Ubangiji ya saka ga kowa da alkhairinsa waɗannan da tambata don babu ɗaya a cikin ka samu tafsirin da kansa ya samu tangarɗa Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya Allah Ubangiji ya yi wa rayuwa a albarka dan hankali da zai na ƙarshe shine wanda haɗuwa ita ce mu ta ƙarshe na wannan shekara ko kuma na wannan watan ramadana ina jan hankali ina irin abubuwa da suka koya na laduba da ramadana da abubuwa na alfasha da suka nisanta girma ma Allah subhanahu wa ta'ala suna irin abubuwa na alkhairi da suka koya da azumi da sadaka da salloli da karatun qur'ani a sauke shi da ciyar da waɗanda ba su da shi da sauƙaƙa musu da kyaututtuka da suka riƙa yi da tallafa wa marayu da tallafa wa fakirai da tallafa wa waɗanda suke kulle a gidajen kaso duk waɗannan ayyuka na alkhairi da aka yi su don Allah maɗaukacin sarki kuma a wannan wata na Ramadana to idan ramadana ya wuce fa ba wai har da allah watan ramadana ba ne duka suka wuce allah ramadana shine allah sauran watanni shi baya gushewa hayyu ne ya mutu shi allah yana nan kun fil azal lokaci babu wani lokaci da aka yi shi baya nan babu wani lokacin da za a yi shi a nan da ce kuma baya nan Allah hai a kowane lokaci yadda ka tsorace shi a ramadana ka tsorace shi a haka a sauran rayuwarka har ku ji tsiyama Ta tsara zage don ibara da wani kamar masa wataƙila ana cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waɗansu wallahi haka ramadanin ke shigowa ya fita ya fito ba su da ladan azumi da kayan zarra sakamakon azumin su kawai shine shakkan da suka yi waɗansu da aka kwana sallah da su ba su da ladan sallan da da bayan yanzu ba fashe hana ido barci kawai to ka yi ƙoƙari dukkan mu muna yi ne da kyau da so Allah zai karɓa mana amma kan cikin watan ramadan ya wuce shi ke nan mun daina kotawa Allah shi ke nan mun daina karatun qur'ani shi ke nan mun daina sallolin dare shi ke nan mun daina filfilun azumi da ake yi mun daina duk wani aikin alkhairi da sauki da sadaka wataƙila ya zama to ba ka dace a ramadanan ba ba ka dace a ramadanan ba to mu tsora kan ayyukan alkhairi da muka saba yin su alal akalla yanzu mu yi azumin watakila mu yi azumin kwana talatin ko ashirin da tara suna a juna yanzu ta ya za a yi a ce a sati ɗaya na biyu ya gagara litinin da alhamis abin da za mu iya yi ta ya za a ce wanda ya wata ɗaya yana sallan tahajjudi da tarawihi a haɗa da tahajjudi ta ya za a ce raka'a hudu su gagare shi da dare a rayuwarsa tashi rika tabawa rika za a ci wanda ya ciyar da mutum sama da ɗari yana ka abinci ana ci ana ciyar da masu arziki sama da ɗari kuma a ɗan kwana talatin ana za a ci ciyar da mutum biyu gagare shi a rayuwarsa mutumin da sayo buhun buhun huna na shinkafa da gero da wake da suga ya ba da su da tsaya za a ci buhu ɗaya gagare a wata kana ba ma waɗansu mutane kana ɗauka musu buhu ɗaya a wata kana ba wani magidanci wani kana ka ba ma wancan magidanci a shekara ne buhu kuma sha biyu ta baya ina wannan zai gagare ka ina wannan zai gagare ka ina wanda ya bada ya duka bandir bandir bandir shaddodi bandir bandir a ce duk wata akwai wanda kake suturtarwa ka ɗau yadi goma ka bashi wani watan ka kau yadi goma ka ba ma wancan Allah zai sutura nan a duniya da lahira ya ciyar da kai duniya da lahira ya sutura ka duniya da lahira rufe maka a cikin duniya da lahira sannan ya yi wa wajen samun albarka don girman Allah kar mu zama to irin mutane da ba su san da Allah ba sai a Ramadana masu mancewa da Allah su cire Allah a tunaninsu kai a watan ramadan da suke na Allah har mu zaman don Allah irin waɗannan musulmi ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu mu duka wajen addu'o'i mu roƙi Allah Allah yake ya ɗauke mana wannan lalura ta corona ta tafi sannan Allah ubangiji ya sa arziki da ya durkushe ta dalilin korona, Allah ya haɓaka shi ya nini kashi ninkin bari da ba taɓa ganin irin shi rashin lafiya da aka kama da ita Allah kun ke sa lafiya ne da wamammiya za ta biyo mai albarka a dukkan al'umma Allah abin ya sake mana dukkan bala'i da ya addabe mu Allah ubin ya sa gaba da sun tafi kenan Allah ubangiji ya yi wa shugabanninmu dace yawan shugabanmu dace Allah ubangiji ya yi abin shi ya buɗe idon shi ya nuna masu abu da ke daidai gwamnonin mu Allah ya buɗe idon su ya nuna musu abu da ke daidai ɗan adam ne inda suka su Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu Allah ba su ikon gyarawa idan aka faɗa da su aka nusantar da su aka musu nasiha Allah ba su ikon Allah ya zaunar da mulami lafiya Allah da haɗa kan al'umman musulmi ya shirye mutanenmu ya shirye matasanmu ya karkace harafansu ya kare su daga sharri waɗannan wayoyi ya kare su daga sharrin social media ina ganin waɗansu kan yadda manzo Allah ya ce ka kame wannan ka kame shi shi ne mafiya yawanci da cikin kuɗin mutane a wutan jahannama ka ina ganin a kan dalilin wannan kan waɗansu sun halaka da harshen su kuma sai da wanda Allah ya nufe shi da cikin doguwa manzo Allah sun sallan hadisi ya ce aka tambaye shi wayar musulmi ya ce cikakken musulmi shi ne wanda dukkan ɗan uwan shi musulmi ya kuɓuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa to ina ganin a kan dalili waɗannan wani wannan ne matsalan shi a gobe kiyama bai hankali mai hankali ya wa'azantu mai hankali ya tsare hankinsa, mai hankali ya tsare hannayensa mai hankali ya kare hankinsa daga jafa'i da suka mai hankali kenan wanda kuma abun ya zama to masa shi shi ne daidai su ci gaba ya ɗiba ya loda a wanda zai tsaya ka ɗauka kan yin kashe ka za ka ɗauki kayanka ina roƙon Allah cikin sarki ya sanya ma waɗannan kalmomi na mu albarka Allah ya haɗa mu wata shekara lafiya lafiya Allah ubangiji ya yi wa ƙasanmu albarka ya wadata ta zaman lafiya da cikin hankali Allah ku ubangiji da nuna mana sallah lami lafiya a yi ta lami lafiya a yi ta a yadda take amma yadda ma gwamnan jihar nan da kuma bayani ba za a fito idi ba to sai a yi ta a gida mutum idan yana da iyalai da yara ya jagorancin su raka a nan da ake yi fatiha da sura fatiha da sura a bayyane a raka a farko za a yi kafaran harama Allahu Akbar bayan haka sai a yi kafarori guda shida bayan kafaran harama a haka a ta farko ga da kafaran harama da kafarorin da ake bayan kafaran harama an samu kafarori bakwai haka a ta biyu kafaran agowa daga sujada zuwa raka a ta biyu banda ita sai a yi kafarori biyar kaga tabbarorin ɗago ɗagowa da sujjada zuwa raka'a ta biyu da kuma tabbarori biyar da za a yi bayan haka in an tsaya da tabbarori shida kenan raka'a ta farko tabbara bakwai raka'a ta biyu tabbarori nawa shida raka'a ta farko hal ataka hadisu gash sabbi isma shikal a'ala raka'a ta biyu hal ataka hadisul gashiya dan ba a iya ba karanta ya tsara biyan Qur'an abin da ya saukaka na sura amma fa shi a kan dole ne. a yi a sallah ne shi kenan kai shi a jiya lafi idan amurkukum bi shay'in fa'atu min qur'anikum na umurki ku da abu ku shi gurgurdan iyawan ku fa kullahu astaghfiru ku ji tsoro ta gurgurdan yadda hali ya samu in hali ya samu yi shi a haka Allah ubi da ya albarka ya samu dace اللهم إذا نعم to misalin karfe tara da yake aka saba mutum zai iya yi tun da a za a haɗu a ce idan wani ya sauko an abin da shi dai na cire da kansu da kansu sai iya yi a bisa bayan ya ayi wanka an shi da ya shi. da kai an fitar a sani da shi ga mutane Allah ya mana muwafaka Allah mai zalisa al-muslimin illa shirka al-muslimin وداعنا وداعك وداع يا قوي يا يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكف والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين